fati kuka je ne ya ya dangana ta wato yau na ga arziki wani gida muka je biki kana ganin gidan nan kamar da arziki dangana na daɗe ina son ta kuma yanzu ka ce za ka aura ma na riga na ɗauke da nan aiki ko kula kamar ayi matsala ta da kai dangana muna furci da kawai ka na ce na san yarinya ka so cewa kai kana son ta yaushe ka taɓa cewa kana son ta yaushe ka taɓa ciya kana gata ka san tun yaushe nake sanda tun yaushe tun tana karama wallahi ne ke rike da sanda cikin zuciya ta na riga fara ake na san da haka dangana to amma in na riga ka fitawa a fili don waje na jan ka dan ganin mutuncin ka ban ganin ka san mun kaza ni ba karamin rashin wallahi wallahi wallahi Allah ba wani magana da ya zan ce ina san yarinya ka ka ce mun kana so yaushe ka furta a dangana kada ne ya ka dangana

Thank you so much, honey. I love you. Sweet. Anya kina so na kuwa? Domin na gaji hankalinki ya koma kan kazan. Habba, wani wani irin magana kake yi? Ina son ka mana sai dai kawai irin ni mutum ce mai son kaza da yawa. Ina son kaza irin cikin gidanmu. Muna da kaji fresh chicken amma ba ni da sha'awa kuma ni bana irin girki ka gane? ina son kaza da yawa fa sweet kina son kaza da yawa kin fi son kaza a kan komai har ni kenan na fi son kaza kan ke sweet kaga yanzu kwantar da hankalinka ya isa kai shiru bari in shiga ciki in ce in ka maka ice cream ka sha Dan na ga kana zufa ka gane a haka idan na shiga sai suna ga mutum kaza na alright dai ki kawo maka laifi tudu ne to ba za ta sabu ba ba za ta sabu ba bindiga a ruwa Shi shikenan sai a kyale shi a zuba ma yara ido jama'a sun sangarce sun lalace ba su nan ba su can to ba zai yi ba alamu ni dai na ga alaman haka yake so ije ba zai samu ba ai kowa ya ma ɗauko magana da ba haka take ba kuma ba wanda zai bashi goyon baya akan wannan magana ba zan yarda da wannan ba yara sun riga sun girma sun cika sun batse sun zama firɗa firɗa eh? kamar shanun huda sai aniniya suke kama wasu da wakai. Eh? kuma a ce a sa musu ido gaskiya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba bari in ɗauko daina ku haɓa ki daina kuka mana ba zai yi ba bari in je in ɗauko gyale na da ɗan kwaji zo mu tafi gidan da mu same shi na shiga uku ne aisha yau fa na cika zama tsiyaci ce ne zaman jira fa kusan awa ɗaya. Ko in tafi ne? No, honey. Hmm. Don Allah ka ɗan jira mana. Kasan kazan yana da zafi. Na fi son in ci da ɗan ɗumanta. Ha ba amma saboda tsabar wulaƙanci. Za ki ajiye ni zaman jira kusan awa ɗaya zuwa biyu? Kina nufin sai kin cinye kazar kenan za ki fito mi sallama? Ko na tafi ne? No, no, no, no. Don Allah ka ɗan jira mana. Na kusa ƙarasawa. shan kawai nake taunawa. Just ba kawai two minutes. Yanzu nan zan ƙarasa cinyewa. Kai, wallahi wani zan nan da daɗi. <laughs> Wallahi sai yanzu na ƙara yadda cewa kana suna. <laughs> dai hajjaji ya aiki alhamdulillah wai ina jin waka mamman landi to mamman landi mamman landi uban gada ba ikon Allah kenan Allah kara miki lafiya hajjaji ah. wani baubawan an ne kuma kuka kawo haka cikin gida mai aiki ne ba an ne ba ne musulmi ne musulmi da kan da kan hajiya to musulmi kuma haka da wannan asiya kan shi kamar yagen zakara jama'a iri irin mazan da yake so su dinga zuwa suna neman 'ya'yansu ke da 'yan iska yaro irin kan nan sun fi dubu wanda suka zo nan wanda ya kawo gasashen ɗan akuya ma bai sa bare kai daga kawo kaza randan ma wani sa ya zo ma jarkan guda biyar buhun magi shida tare da buhun gishiri guda ya koro sa din ya shigo nan ma'ana a gasa shi a bada ba a bashi ba bare kai da da kara yanzu shi kenan kamai da gida wani iri ga makasuwa. kai ka riga ka zama wani iri ka zama hukulan hukun ma'abu a cikin gidanka ba ka isa ka sa ba ba ka isa ka hana ba ko? Hajiya shi yaro yana bukatar a dinga ba shi uzuri da ɗan. Mm, lallai akwai uzuri za ka ga uzuri za ka san abin da nake gaya maka gaskiya ne yanzu mu je waje ka ga abin da ido na ya gane mu. Me na zuwa waje hajiya? Wuce mu je. ka dai wata yaron nan har yanzu kana nan gurin shin wai wajen wa ka zo ma gidan nan ne hajiya wajen aisha ne aisha wajen aisha wajen aisha ka zo eh. amma da wannan shigar dan nan amma ka zo da wannan aski haka a kanka hajiya ai news work kenan shi ake yi yanzu bai ƙara za miki wani aiki suwaga suwaga suna aski kenan rigayi wannan kegen da aka bari eh, eh, aka to shi wannan ko to yi kyau eh, dalla kai mani yaka ba ka Baki shi, gudan su gobar A'a, ba abin da ya dame ka tsaya tukuna sai an zo wajen ka. Allah ƙara maki lahiya Mani, ka tuna rikon nan na ƙauye. Sadda yana lambu. mu wannan. yi mai ruko abinda ka ce ruko ruko na ƙauye zahiri kaf ka kace ka bari ya kubce kai mama aisha dan komar da kai sai su a gidan nan eh, muna da shi albarkacin barira da bani alhamdulillah da dauko mai hajiya albarkashi hajiya to ai ne hajiya me yake so ya ai wannan aikin banza ne jama'a yara duk kun kun lalace kun dauko al'adun da ba naku ba kun dora wa kanku yanzu kai baka jin kunya a wai irin waɗannan ke zuwa gurin 'ya'yanka Eh. haba dan liti ba shi ba shi ba shi ba shi ba shi maman aisha eh. wannan kegen da ke saman kanshi maza yanzu nan ka cire shi duka a aske shi baki ɗaya ya kaf ka aske na ce kake wani ɗari ɗari kana ja ba ka kiyayi fushi na liti ka kiyayi fushi na liti ka kiyayi fushi na gaya maka wallahi in baka cire ba sai ka biya ni nono na da ka sha na gaya maka no daddy no No! No, daddy. No, no. No, no, daddy. Wannan kuwa daddy eh, babbar da daddy na baka nan da wata ɗaya. Ka nemo ma yaran nan mazajen aure. Ai kana ji na. An idan ko ba haka ba za ka haɗu da fushi na zan tsine maka albarka kai in ma baka yi haka ba ni ban yafe maka ba duniya da lafiya ba dan liti wai kai wannan wace irin al'ada ce hmm? wace irin ɗabi'a ce ka ɗauko ɗan liti al'adar da ba taka ba ɗabi'an nan ba taka ba ce amma ka are ka yafe ka mai da yara turawa ɗan liti. Wani turai ne ya mai da ni ya sai haƙuri. wannan ai abun kunya ne zaka jawo mana mahaifinka mutumin kirki ne alhaji har ya mutu bai yi abun hudu amma wani dan lidi yanzu zaka jawo mana Hajiya, Hold down, hold down, hold down, hold down. Allah ya ni ne mama kaka, ni ne mama kaka. Ni ne Ni ne mama kan kan isa isa haka ka haka suna ne? baban na kuke kwaikwayo? Da kaka? to shi kenan mom shi kenan sai a ce mu za a aurar da mu ita lokacin ba tana da age aka mata aure ba ita ma mu yanzu sai mun girma sosai Ajiya komi Ajiya komi sorry sorry Ajiya komi Inna lillahi wa inna Yanzu abin da za ku yi min kenan? Wai. Wai. A ba ba kowa. Me suka yi girma Allah? A ni da su ne. dangana dangana arziki yayi Allah ya ba arziki dangana amin dan wani wato ka san wani abu dan wani ni fa da Allah zai sa ya talauci ido na idan wallahi sai na bishi na kure masa gudu in kamo shi in tumurmushe shi in yanka shi kowa ya huta ai ko dangana da za ka yanka talauci da mutanen duniya kaf sai sun haɗu sun na da aka sa wajen to ai abun ne yayi wa dan wani abun ne yayi kullum mu na a wahali Mun ne wasu karfi bauta mu wanke mota a lafiya fito a goge wani wani abu ne da za mu samu wata kyakkyawan yarinya yar masu kuɗi ka aura a je a danna maka kuɗi a cikin bankin ka bayan an danna maka kuɗi a bankin ka a zo a tara maka motoci ka hau da ka zauna lafiya dangana dangana babban kai a tunanin mu ɗaya da kai dangana ni ma tunani na ke to ba ka ganin gayan nan Amadu Walle kin je aure yarinya yanayar gidan mai goro shikenan suka sai mushi abin nan gida mai bene hawa uku da kuma mota mai kofa uku mota mai kofa uku aiwa dangane na manta kofa hudu gaba biyu baya biyu ya zama hudu kenan ko eh, yawwa to haka a haɗa ka da wasu yan kudade masu nauyi a za maka jari ko da dangane da kada da kada da kada da Allah kuma sai ka ji gani kuma da Allah da annabi da Allah wannan wani wulakanci ne kuma da Allah kuma maka ne ka dan samu ka daure daga dama da Allah dangana shi ne nake gaya maka hadakar wasu 'yan jari ta miliyan ashirin haka nan kaɗan zuba a asusu ta gani wani yari ma mai ɗan girman kan na yadda maduman nan ta gidan nan da za ta amince mai aure ta ga aida na shigo gari yanzu haka na motocin nan sun zama nawa ko ko dangana ka gane ma sai dauke ka ai ko oh, saboda ga wahalalle ba eh, ni da yake eh, a wahalalle da kare uban waye ce ma za ta aure ka uban waye ce ba ba aure na za ta yi ba ba na mata kaga da ka aje wannan abin da Allah na aji ba namiji bane ni mm, namiji ne sai amma ce. ai ba ka da ku. a da a tare dangana ai da ni da kai gaba ɗaya jirgi ɗaya ɗebo mu ko matsiyata ne dukan ai gwamma ne ma ai ai gwamma ya ai tun dan na dan hanci ko ba dan kuma ko dan hanci na an ta gani ai da dole ta aure ko a da maka hanci ka kama an da kiti ba kare kuwa kana da hanci to kai ka isa ka kira ni mummuna ka dube ni da kyau kalle ne kyau ka kalli biri na kasan na fi ka biri kuma ko zaɓe yarinya gidan na zata wallahi sai ta zaɓe ni so ɗari bata zaɓe ka ba an gaya mahanci hanci shine kyau dan wani dangana yanzu na ba abin da za ku dinga a gidan da sai magana ta eh wallahi wankin mota muke. wallahi dallahi bari dadi ya da wallahi ni na rami na wallahi ni ba zan yanda ba Ne, akıllı olun. yanzu abin namu da ke har ya kai yanzu har kin kai ki haɗa mana wannan gurmin tsakanin mu da wannan yarinya kina sanar da cewa mun san duk irin faran da yake a gidan nan to me nayi kajin da kike sata kina kai wa mahaifiyarki da take zaune a kura shin ba magani ne dan wali zo nawa ta. ba adadi ba abin bai kai haka ba ah. to kika je kika faɗa mata ta zo ta ji muna cewa muna santa wai ke san wannan kullum je wannan halalle ne ma yake san wannan wai wai ke santa yo to wani santa nake santa nake ko kuma abin halin su nake so ka ji wani zancen banza in ba dan abin nan ba ce kan halin ka ka ji wani zance kin ji a gaban ki anya ne abin halin gidan da yake so wallahi mai ta'ala an tuna uwar gulma ah. an tuna uwar gulma zo zo kake tafi tuna uwar gulma kika je kika faɗi wannan magana ki tabbatar da cewa gobe sai mun miki kin san yadda ake bude wa bude za a yi a gaban alhaji ga ki ga mu mu gaya masa abin da kike na satar tumatir kayan miya dan wali ya kama ki ya fi so ashirin a gidan nan kwarai kyau kyau shikenan je kidan ai ke ce a cikin masifa dole ma ki dawo ki zo ya sulhu ki dawo ki dawo nan gurin dawo ki tsaya dawo nan ki tsaya dawo ki tsaya dawo ki tsaya ai kyale ta rashin mutunci ke ji in kina son sulhun nan ya tsaya abu ɗaya ne kina so hajiya ta ji alaji shikenan ta tafi kicin ga ya mata abin da ta debo mana ya shara banda mu ci kaza ba kaza ba to talatalo talatalo eh, ba na ji shi kadai ake ba mu talatalo a nan gidan wanki ne da juice alhajin kake zagi hashi ne naki ne da zaki hana ɗebo da juice kin iya diba ki kawo mahaifiyarki amma mu ba za mu mace ba wannan shine sulhun kawai saboda bayan hali mm. a kawo mana mu ci asirin ke rufu in ba ki kawo jisin da da alaji yake sha wanda hajiya take sha wanda alhaji yake sha wanda hajiya take sha wanda alhaji yake sha to shi kenan na zan gurin zaman ku zan zo zuwa an ta eh. na uwa gulma ta kuma gulma kina uwa gulma amma dai kai banda dai banda dai tunan nan ma fa kamar ta dan fi da malum mun wannan kullum mun na to ai ita matsalar ta shine ai ka san kashe gurin ta da kasa eh ran sai da Allah Right up Rabi'u dan wali. Labbaika. Alaika alaika alaini. Alai alai shi alaina alai alaishi. su dangana. An kai ne Na ce a cikin ku wane ne ke san Samira? Sai dai kwallon wali. Wa wa ni ina haɗin kifi da kaska. Wallahi. wallahi alladin ni ban taba tunanin na san ta ba tunda Allah ya halice ni ma azumi na rantsa da kabarin manzo Allah ban taba tunanin na san ta ba sai dai shi dan walilin a tabbe shi a ji a a ni ban taba furta ga kai da ku nake magana na ce a cikin kuwa ne ya ce yana son samira na rantsi da wanda ya halice ni wallahi ban taba tunanin na san ta ba na rantsi da kabarin Allah ban taba tunanin na san yarinyar nan wallahi ni dai ba ni dai ba ni bane do a cikin ku babu wanda ya ce yana santa eh, eh. babu babu babu eh. ko kaɗan babu babu mai santa cikin ku wannan zance babu shi ko da a mafarki ko an wuri ko babu alaji babu babu babu Yau. Adiyan mai gida. Ko sai an wallahi ki yi sa'a da ɗaya daga cikinsu ya buɗe baki ya ce yana sanki cikin dare da ta da waliye sai a aurenki Lafiya? A dama da dangane da yawan wani dan wani. da dangane da wani suka yi Kina kawai Dan wani Wai kowane da iri ne. Ka lafiya ka lafiya ba a gidan da kuka same ni naki naki ki koma gidan yayarki ki ƙari shahutunki a can Allah bai shiga da nan wuce makaranta idan ba haka ba ina tabbatar miki zai iya aura miki su wallahi kuma dama a cikin su suna sani kin ji na faɗa miki ko laifi tudu ya kamata duk waɗannan abubuwa ya zama aya a gare ki ya kamata abin duniya ya zama na rufe muke da albukimanci shin kafin aure ki wane ne ne na magana da keken shiru na ce wane ne ne kafin aure ki almajirin babana to kin gani shi ne zaki daure mata gindi kawai saboda masu yi mana hidima cin ce suna son ta za su aure ta har suna faɗa a ta, shin wannan abu zama wani abin alfahari ba wato aka maka lahu burin kowane uba ne da ya kau da 'ya'yansa ta hanyar aure sai eh, kwarai kuwa na'am to su wayannan 'ya'yan nawa sangarta su ta kai sangarta ikon Allah wai a fito min da wani watsayayye amma an ƙi sun shashanci an da ana yanci to in fact ni na ga a matsayin na ubansu na'am inda ka kawo gabar cewar za a taya ni da addu'a in Allah yadda da Allah a san wace hanya za a bi wace za ta karkato hankalin mutane Hakan. su dawo su dubo ilin yararawa haka Allah ubangiji sa a ciki kuma a samu wani intsatse mai hankali wanda ke da sana'a na'am haka ko sai duk sai ba da su haka ne to wannan shine za a ci gaba da yin taimako kai. alhaji tun da ka gaya mani na'am a matsayina na malami kuma almajiri in Allah da zan yi bakin kokari na wajen roƙon ubangiji abin ba a hannun mai yake ba yana hannun Allah wannan gaskiya ne insha Allah muna roƙon Allah ya tabbatar da kai abin da kake nufi alhamdulillah amma mu za mu roƙi Allah da ainihin abokai na malamai da ainihin wanda muke hudda ta malanci za mu roƙi ubangiji ya biya bukata akan kai ka da kake nufi akan yayan insha Allah Ya Alhaji Allah. Ya Alhaji Allah. Ya Alhaji Allah. A ce haka ke rayuwa. Me yake faruwa? Ai ni abu da mai da ke tambo na tallahi hana ki rayuwa me faru jiya ban yi bacci ba daga zuwa neman taimako shi kenan kuma ka zo mu kai bayanin nan dalla dalla kuma sai ka je ka juya min abin da da raga maka menene alabin magana yaran nan mana farin jini hauka ne na ga aran ma taimaka inda akwai wanda za su zo su nemi yarin yaran nan a san da za a yi wai aran ma kuma da yake wai abinda sai ya tafi canjin magana aka yi sanawa a masallaci me ya yi shi a gidan nan jiya yi bacci ba da kutare da guragu maza yara tsofaffi da samari suka cika ofagin dandan to ai ne alhajin Allah ni kaina din nan da ka gani na zo gidanka ni ma na kawo kaina ne ta game da maganan yaran nan ana za a kai ma abin da dame ka shi yasa ka zo mu tattauna bari mu je da mu shayi can gurin sai mu ci gani ba wai maganar damuwa irin wannan ba na ce maka na kawo kaina ne ni ma in sun in nayi musu haka shi kenan sai mu daidaita sa daura mana aure a daidaita mu daidaita daura mana aure ashe an gudu ba tsira ba kenan ko ba ni baka fahimci wani abu ba ka dai san ina da gonaki da filaye na wani kai na kasan su ba ka san su ba to ina sa rai in har sun amince za su aure ni ina iya sai da su sa su a kasuwa sai da su in zo wannan abu to kafin ka aure su da kudin filaye da gonaki buran gani in za ka iya rike bengu yawa Allah ina gajiya lafiya lau ai ne ba kyauta mun ba alkur'an ba kyauta mun ba haba karba kallahu haka maka da kai bacci bacci yanzu ba isa ta gida ya koma inda ke san gida a kwata a kake rayuwa daga a taimaka kama kuma sai ka je kai ma abin da ba kenan ba kuma addu'a kama ya au a da gai suka jama suka zo eh, to tare ta su jari kawai eh eh sabo ba sabo bane eh kawai abin da nace kina na wai ina yara nan ne suna nan ciki suna ta faman kuka sun ce ka wulakanta su ka ta su ka ci musu mutunci a ah, me abin cin mutunci me abin tozartawa imagine ni ba abin nan ban yi shi don cin mutunci su su sun sani i love them ina son su fiye da komai a rayuwa burin uba duk inda yake ga yi wa ɗayarsa mijin aure that kamar kana cikin zuciya amma lokacin ah, yara wanda suke za su mu matsala ah, in fact ni na yanke na yi resolving a kona aboki na alhaji musbawu ina tunanin za ki san shi kamun kana zuciya na wanda kuka zauna a germany ba germany of course Don mm. ga yan hakan shi zai bani kwanciyar hankali zan kira su yanzu in zayyana musu abin da na yanki ta su shi ne na kenan sannan yarba shi ke kuma sai in ɗauke ki kirka na gurin ajiya mu je in kare mata bayani dalla-dalla farma mata kai dama ba ke wace a ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga ko masifar da muka tsinci kanmu a yau a gidan nan wannan yan iska ce ta jawo mana kana sani ka aikata haka ƙarya kake dan Allah ce ki haƙuri ki min izini na jini cike ta ba zan taɓa baka wannan izinin ba Alhaji Karami dan Allah ran annabi Alhaji Karami ka zama namiji jajirtacce mana wanda ka iya sarrafa kowace irin mace ce ka dan ƙara ganin ka da ita ya kamata ki riga ita da kanta ba zan yadda da kaddara ba saboda ba zan yadda ka dora wa kaddara abin da bata sani ba ni kina da hankali kuwa ban da shi ko zaka ara min naka abu kaɗan kika ƙara a cikin halayenki na baya wato yi min magana